اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق na Bauchi in dai ba za a cire kujerar balala a dora shi to fa zara ba zama lafiya saboda ni a shawara ta kan ku dube ne na waje a ku karbi shawara ce ku kuma kunne da kyau a shawara ta in ma dai ku ba shi wannan jagorancin ya zama to duk izala sai da umarninsa da hannun su ba shi, ko kuma ku san yadda za ku yi da shi a hana shi magana don ku izala ku a lafiya wannan bangare zai ke idan Allah aka yi wannan mutumin ba wanda ya bari ku duba da irin yadda shi yake ta ciwo shi wadaya Usman Boci mutunci yake faɗan maganganu mutumin da ya haifi ka ba sa'an ka bane a kowane irin bangare ya san alƙur'ani kai ka san komai alƙur'ani ya san abubuwa na ilimi wanda kai ka ba labarin wanda ciki ban da farfarar da yake tare da ita amma in sai cin mutunci da zaki da bakakin maganganu gare shi to ba wanda ya bari ya zama ko dan lokaci kaɗan sai ka shi yau ya hawo ya darwa sai ka dan lokaci kaɗan ya sake darwa wato shi malam fantani dan lokaci kaɗan yanzu kuma ya zo ya darwa malam abdulhabu abdullah na kano wanda dukkansu suna ba shi girma suna kuma karrama shi kuma mutum ne karimi kwarai da gaske amma ka duba irin wulakancin da wannan ba Allah ya masa hada cewa ana ce masa imamu ahlus sunna a imamu ahlul bid'ati bid'ai wannan cin zarafi ne da shi mutunci ko faɗin sa tsoho ƙarya ko datti da ƙarya kake yanzu ka masa shi bai girme ka masa an gani to duk ba ta na nake so in shiga ba shi wannan mutum a taƙadarancinsa sai je haɗe da mai kwano kowa ya san waye mai kwano na gusau mai kwano na gusau akwai irin abubuwa da suke tafa ruwa. tsakaninsa da al'umma wanda izala ma bai basu ba amma alhamdulillah mun ji malam bello yabo ya yi mana bayani tafsiri kan wannan mutum bai ma cancanta a kira shi malami ba domin da farko dai ga irin abin da yake yi na barna a cikin makka har sai da ibn babu shiga magana har sai da aka zo aka manya manya suka shiga magana har suka ai wannan mutumin dama wato zuwa ida takardu na jabu karshe zauna yin zaman takari a cikin makka ya dawo kuma daga baya shi wannan rikici ya kara fito man da wani abu fili wanda mu sani ba shi wannan malkhali din da ake magana shi wannan rabi al malkhali ai da gaba muke samun labari wani malam da shi fitar da shi ake daga garin waje saboda dan ta'addi kaga wannan yana da cikin irin abubuwan da muka so din a ciki amma duk da haka mu muna ƙara kira da su ɗin su ce wasu tsasi kafin to da wannan amai to wannan fariƙin ne biyu fariƙin mai kwano da shi eh, dutsen tanshi suka haɗe wuri ɗaya wajen kafirta musulmai da dole sai an yi taurari da dukkan wanda baya cikin tafarkinsu da wanda baya bibiyar abin da tsaki da su tafi sauran yara da sauransu masu wannan surutan wanda suke biyayyar su an ba a magana kan ana magana akan iya gidan to su kuma haɗe wannan tasu sai ban san afkawa wato irin su shi malam eh, eh, malam Abdullah da sauran waɗanda suke tare da shi duk manyan manyan har da ta sanar jin lemo da yanzu da tamshir da yan duka suna ba abin da ba irin cin mutuncin da ba su yi musu ba ne kuma ka ɗauko irin su malam kabir bashir abdulhamid hayaki da na kogo kuma na tabbatar da wa'annan yaran da suke da aure za su yi mukabala da kabir bashir abdulhamid da su sani ko da ba dai ba za a yi ba ba dai lahadi aka su za a yi ba allah ya kai mu lahadi za su kallon bidiyo to wannan bangare ne kenan eh, shi kabila da bashir alhamid da irin su eh, amman abdullahi wa musa da irin su shi eh, malam anas da irin su ga sunan dai da yawan su wanda su suke tattare a wannan tafarki musamman mu nan kan to ba wai ina su ta asubanci bane ba cewa mu malaman na kan suna da wata niza kan sauran a kawai dai akwai abin da nake so mu ishara kansu mm-hmm. alhamdulillah maja tun lokacin da aka yi ta suka yi ta rigima su waɗannan mutane akan yan maja su lallai abin da suke so ɗan ɗariƙar tijjaniya ko ya yake mushriki ne shi kake ne shi wannan magana da awon bid'a a da awon fasan duk labarin gobe ne abin da suke magana mushriki kake ina ba tuna muku ku sani man kafara musulman bakar kafara ba a taɓa faɗar kafirci na ba a banza ba duk mutumin da ke wani kafiri ne to ya san an samu kafirin a kan da ka kafirta ne zaka fitar da mu to da ta zo ni abin ban maulan yake yanzu ce mutum mushriki mutum yana zikirin Allah dan yana dan dariƙa ka ce masa mushriki to yanzu ga ya mun kalmar za ta bashi shugo musulunci in ka ce la ilaha illallah ba na kullun ke yi ya yi ta kullun dari da safe ya yi ta kullun dari da yamma ya yi ta kullun dari cikin wazifa to ban san wace irin wani irin zikiri kuma za ka bashi daban wanda zai shiga musulunci ba saboda ƙarshe. kaga akwai kalubale ke kuma ina so ka sake mai da hankali mutane su mai da hankalin su akan wannan abu yanzu misali mu ɗan ɗarika tijjaniya ɗan fada shi ibrahim yas muna da yakinin cewa akwai mutanen kirki wanda su suka fi yawa a cikin mu akwai kuma ɓata gari wanda mu a wurin ba ba musulmai bai saboda ne yadda suke fitowa da da'awar su ya hakika ne su yan kazani ne su dinga ta haramu suna kuma su da dama sun kuma mahaukata a cikin addini wannan kwata kwata baya koyar shi Ibrahim baya koyar shi Tijani kwata kwata in kana son neman wannan magana gashi nan Shehu Tijani Shehu Ibrahim yayi bayanai a kansu da yawa gashi nan ka duba irin jawaban da ya turo malaman Kano da irin jawaban da ya rubuta a rubuce gashi nan yayi nakati gare su saboda wannan ba ba to amma abun mamaki sai ka ga wasu suna warwar sai da irin wannan tarkacen an zo an liƙa wa tijjaniya a wannan ba a agaci magana akwai wanda ba musulmai ba ko ba mutanen kirki ba ko kuma mutane ba ta gari wannan kuma muna da itirafi akan wannan kuma mun yi musu raddi ba su da yawa su ba kuma muna yi ba kuma ba mu kare ba irin yadda su magabatan mu ba su kare ba to amma mu sani idan yau yaran mai kwano da yaran dutsen tashi suna da sun ce duk mu ma ɗan ɗariƙa haka muke baki ɗaya mushirkai ne to ashe a wannan lokacin muna da damar da zamu ce duk izala yan boko haram duk da cewa mu mun sani a cikin izala akwai mutanen da suka yaƙi boko haram wani abu a fili yake babu ya amma rashin adalcin da za a yi wannan ajiyar shi ma wannan abin ya zama to sannan kuma ila yau wannan shi ne kiran da nake mutane su lura da wannan su gane ina ne gizon ke sa'a Dan mu gane ita su waɗancan mutanen a ina suka tsaya kuma me me manufarsu me ya ƙarshe a su kullum baran da musulmai ba mu zaman lafiya da musulmai a targaci a yi ta kashe kashe a yi ta waye da sauran ai mun san waye ba wannan abu Muhammad Yusuf inda ya yarda a zauna da shi da sauran yan dalika ai wace inda ba zauna da ba je inda aka je ba amma da ya nuna cewa a'a dole shi gaba ɗaya da yan dalika da yan um, siyasa da yan demokuraɗiyya ta abu ɗaya ne za a kashe su an kashe banza to wannan ne ba abin da ya faru sau da har ya ramanto har yau ana da rikicin da ba kare shi to a ƙarshe ina nusashe da hukuma su kalli wannan abin da kyau kada fa i zamanto mutanen muhammad yusuf su ne suka suka makalkale a jikin mai kwano suka makalkale a jikin dutsen tashi suke iza rigima cewa babu wata magana sai rigima tsakanin ɗan ɗariƙa ɗan zaba. abin mamaki kullum na maimaita wannan ba masallaci za a zo in ma an yi wasu abubuwa da niyyar neman raba dole sai an yi rikici cikin al'umma to ai a wamu namu kasu ne su mu gata a wurin Allah ranar kiyama za a ga masallaci ne aka gwafa gina wannan masallacin da sunan izala aka gina shi limaman yin izala ne malajaran yin izala ne kowa ɗan izala ne amma sai ga yan a sun sun cika masallaci ko ga masallaci da sunan shehu tijjani da shehu ibrahim aka gina masallaci amma sai ga yan a sun sun cika masallacin wanda bai nuna ba an yi ta kokarin sai an raba kan musulmai amma mun kira ruwa to shi ne yau aka kullo da wata hanya daban cewa lallai ne sai an raba wannan kan musulman sai an zo an kashe nan daga shani bala'i sai musifa saboda da ina tunasantar da hukuma su sani ba ma hukuma kaɗai ba ina tunasantar da duk wani mai faɗa'aji ya kalli wani abin da kyau mutanen da suke ƙoƙarin cewa a haɗu tsakanin 'yan ɗariƙa da 'yan izala a yi zaman lafiya amma ba laifi ba ne kai ɗan ɗariƙa ka faɗi laifin littafin 'yan izala ba cin mutunci sai faɗin gaskiya kai ɗan izala ka faɗi laifin da ke cikin littafin 'yan ɗariƙa ba cin mutunci sai faɗin gaskiya wannan babu rikici a cikinsa amma su yadda suke so a lallai sai an samu tawari wani kafiri ne wani mushriki ne wani ba za a aure yansa ba wani ba za a zauna a sau da shi ba wannan akwai abin duba a cikin akwai abin gyara kuma hukuma ta kalli wannan abin da kyau in dai har hukuma alakin tsaron al'umma yana hannunta to ta kalli mutanen nan da kyau saboda ne saboda ai a wato a hukumanci mu da addinin Allah a hukumance idan mutum ya kalli eh, wato yadda hukuma suke idan mutum ya kalli a tsarin mulki an ce mutum ko zai ɗauko takalmi ya bauta masa wajibi hukuma ta kiyaye jininsa ta kiyaye lafiyarsa ta kula da shi yadda kowane ɗan ƙasa yake da haƙƙi to shi ma yana da haƙƙi to yanzu a tsara misali kiran da suke cewa mu duk mushrikai ne misali mu yadda riga gaba duk mushrikai ne misali a yadda suke dawa to idan ya zama duk mushrikan ne mu me ya da hukuma wajibi hukuma ta kula da mu da ciyar da mu wato ta da cin mu da shan mu da lafiyar mu da kuma kare wato tsaron amma wanda zai fito na fito da hukuma wanda zai fito na fito da hukuma ko kuma zama shi aikin sa dan fito na fito da al'umma ne shi kashe kashe shi yaƙi shi kisa tsiwaye da sauransu ai wannan kaga ko a addinin Allah ko a addinin Allah Allah ya ba mu labarin yadda zai ina manzo da tuna yuharibuna Allah wa rasuluhu wa yasawna fil ardi fasada Allah ya ce an yuqattalu au musallamu au tukar da addini wa arzikin bin gilafin au yin kuma da rabi a addinin Allah kenan irin wa'annan ɗan ta'addan da hukuncin su hukuncin hukuncin su kashi hudu Allah ya raba akwai a karkashe su domin wata ce an yi kutar ba an yi kattare a karkashe au musallamu wasu kuma daga cikin su su zai a kashe su a tsire su wa ko kuma a yanke hannunsa na dama a yanke kamar su ta hagu auyin yunfo da kuma a kore su daga cikin ban kasa baki daga cikin gari baki ma'ana kowanne ka ta gani ka ta wato kowanne za a duba idan barnas ta kai kaza a kashe shi ba wata magana duk barnas ta kai abu kaza to wannan addinin Allah ke to a constitution ma namu na kasa duk dan ta'adda baya halatta a bashi amma a constitution ai yana zama mushriki tunda za a ga buga mushrikan muna kallon su kuma anan za mu gane hadisin manzon Allah ya katuluna ahlul islam wa yad'una al asnam su kashe musulmai kuma su gane su gane su gane masu bauta kuma ai kamata yi kwanjin ku da za ku gwada mana da ilimi akan mushrikai kamata ba akan wanda suke a hannun ne illallah to ma fatan wannan kira ga su